أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gracias. عليهم أولم تكونوا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه من جاب الأمر أخلاق الشرك والسفر وأقر له بالرزق العبودية والتعاظ به من شر الشيطان والأرض وأتمسك بأمره المتين المنزل على رسوله الأمين محمد بن خير الوان صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس برب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga تبارك وتعالى wa مولد da kalmomi a daga isa da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi da farin da kada sallallahu alaihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa dukkan bayan da suke koyi da shi har ya zuwa ranar kakaya Allah ya kare ka musu kamar yan uwa suka sani wannan yammaci na yau da kuma innan sawa da muke cikin su a yau yanzu kawo ne na yammacin ranar lahadi 23 ga watan ramadan wanda ya daidai shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga barin makka zuwa madina a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake ara mana lokaci gamu a daidai wannan farfajiyar wannan masallaci masu kalli. da muke gabatar da abin da ya tabbata daga gare mu a karkashin littafin Allah subhanahu wa ta'ala gurgurdan iyawa kuma gurgurdan iko domin kullum da adam ba wata gurgurdan iyawa muna yi wa Allah godiya da ya kawo wannan lokaci ba mu dukkan halarta a idan ba a manta ba darasin kuma da mun tsaya ne a cikin surat ibrahim ko kuma karshen sura ko yawa yau yi allah godiya da ya kawo mu karshen sura da haka da yake yau ne muke sa tsammanin da ran za mu rufe wannan darasi zuwa wata shekara mai zuwa in allah ya haka muna fatan yan uwa mu da abuwa da kasawa eh, da kuma inda muka yi ba daidai ba ne shi da adam kullum yana cikin kasawa tara ne shi ko dan tara ne bai cika goma Allah ya mana abuwa da ba za mu yi da a yau da eh, wata makala wadda za ta dan fa'idantar da mu dangane da abin da ya shafi wannan addini yaya za a yi ka zamo cikakken mabiyin addini ba tare da son zuciya ba ba tare da ra'ayi ba ka zama addinin ne addini kake bi ba ka da wani abu na kanka na ra'ayi ko na wannan shi ne muke son mu rufe da shi da sun fa'ida a tare da mu akwai littafin mai suna sarki sunna na al'imam albarba harin ɗaya daga cikin magabata da suka gabata wanda wannan malamin a yanzu magana nan da muke yi yana da shekaru kusan ɗari takwas da wani abu da mutuwa inda ke takwas wani abu da bakwai da wani abu domin imam ahmad bin hanbal ya girme ta ya biyo bayan imam ahmad da ne da suka zauna da imam ahmad cikin ɗalibai imam ahmad ya yi karatu a wajen wata daga su kaga tafiya ce mai nisa wannan malamin babu ko karta mutum wanda yake riko da addini ko da kuma wanda yake bai da wasa game da yan bid'a da haka a karshe dai a gudun a wajen gudun hijira Allah mai da kuwa don an yi ta jifarta an yi ta kai ta ko'ina a kore shi a nan an sake korarsa a can kan ma a sake dan na wannan dai take al'adar mutanen kirki duk lokacin da mutum ya ga addini to sai samu kalubale yawa kada ka dauka akwai wani malami wanda yake da cikakken tarihi game da wannan addinin da bai sha wahala hannun matsannata ba babu duk waɗannan malaman da kake ji ana magana a kansu sai imamu na ahmad sai imamu na kare su wane ne su wane ne su imamu shafi babu wanda bai sha ɗauri ba kamar huhun goro babu wanda ba a nemi a wadatanta shi babu wanda ba a kore shi ba wa haka da abuwa dai da yawa da shi ta karanta tarihin su ko wani abu da cikin abubuwan da suke faɗa yana ƙara sanji a yaƙi waɗanda suka biyo baya domin ka sani shi addinin nan hanyar dai haka take take take da kayoyi yawa karka ɗauka hanyar musulunci ke ne kamar kwalta kawai shi kenan in ka hau ka hau ka ne ba wallahi ba haka yin musulunci take ba hanya ce take cike da kura da ma'ana cike da kayoyi masu tuka sai sa umar kan da yake duk wanda ya fi hanyar da muke da sai abin da ya ce ke ya tafi kuma in ka duba majoratin magabata ma majoratin waɗanda wato suke riko da wani addini majoratin su kake su aka kamar shi umar ta hasa da nake mara da kan kashe shi aka aliyu da abu jalil ma kashe shi aka haka hanyar take fita take da kayoyi kamar da ahadar bakai ɗabi'ar ta huwaye makwandata kullum ɗabi'ar ta iri ɗaya na je da yau mene ɗabi'ar su shine in gaskiya da tuntuna gaskiya da walakantar da masu gaskiya in kun suna imamul bukhari ya hukunci matsaloli a rayuwarsa ba ma wai fuskar tafiyarsa ba abin da yake rubutawa mana addini sai da aka na hanyar da za a sake mutum don a biya gani. littafin da nasu ne mamu bukari sai da aka tura wani aka shirya da wani farawo da zai sake rubutun sake takardun da gudu da gudu in ya so a biya gani. kuma ya samu shiga hujjar mamu bukari bashi ya ɗauke shi ya tura takardunsa na rubutun sai hoto bukari har ya shirya takardun ya ɗauko to Allah ke kai gara sun sai wani abu ya fadi da ya fadi sai imamu da wakali zagora ko da ya zagora sai sai sai ya ganki sai da nemi duba ya fi ta wanda zama ta wanda ya shigo to wajen gudu bai samu ya ɗauki tufan ba takardun ba sai kuma hularsa ta fadi da kuma a wancan lokaci akan gane hular wani da wani ta ci inda Allah ya sanar masa aiki kuma wani babban malami ne ya turo shi malami ya turo cewa a je ya sake mai ta ka bincika masa don su biya za a yi don sun rasa za su kawo lokaci haka kawai to dai a ƙarshe aka bibiyi aka bibiyi mai hular har aka kai gare a ƙarshe da tsura sai tsura sai ce wallahi wani ne kai sannan imam al-bukhari ya taɓa shiga jirgi da matarsa za su tafiya wato wani gari ya dan samu guzon sana da guzorinsa wato dinari dubu matar sai ta tambaye ta yanzu tafiyar nan da zamu ita ba ta ba sai na da kuɗin tafiyar nan zamu yanzu kana ganin muna da abin da zai isa tafiyar nan sai ke eh ai ina da dinari dubu a cikin jakana na yi maranta na bin zai isa muhammadu bin mulawi a sai akwai ɓarawo cikin jirgi ya ji magana shi kuma kawai a wannan lokaci kawai sai aza hannu a kan ya kama kuka ya ce wayo an masa sata a jirgi an masa sata amma ya yanke an mai sata nawa ne yake da gudu daidai da abin da mamun da ya faru to da haka yake lallai dole ne a yi cikin jirgin nan a neman masa kuɗin sa da aka ce to shi kenan lallai kuwa dole a yi bincike aka fara da imam bukhari na can gehe da iyalinsa can karshen gindi da ya mutane ba aka fara bincike a bincike kayan wannan ba ne a bincike kayan wannan ba ne. wannan ma a bincika ba ne. sai suka rage daga cikin masu sa sai ce ga wasu ya wani mutum kar da shi da matarsa a bincike shi ma ya sun suka ta kasuwa da kuɗi imam bukhari da yake wannan wai wannan imam buhari ga wannan sai ya ce ma suna kyawar masu yanzu menene abin yi domin tabbata idan wannan mutanen suka zo suka bincike shi za a tarar da wannan kudin daidai da abin da ya faɗa to kuma shi kuma hakan zai zan masa illa wajen wasu da hadisai zai samu jarkin da ya alalata masa ruwaya in ya ruwaito a ce ai ai ai balawo ne kaga illa kenan daga cikin illoli illatul qadira cikin illoli masu muni a jirge ka da wani fasikan sai ga kawo su a cikin aiki ai wani fasikan ne to kaga gaba ɗaya sun rubuta imam al-bukhari ne da sai yayin tunanin cewa malhira me yake ba da za a yi a samu guda ga sunan sai kuma za a zo a bincike sai yake ma san kya ga akwai hanyar da za a yi yanzu abin da za a yi bari ke da sai dokin da kan kudin gaba ɗaya ki jefa ba ba shi da komai sai ku zama amma cikin jefa kuɗin abuwa to da jefa kudin abuwa sai aka zo aka binciki kayan sa babu sai ɓarawan nan yake a binciki kini masu ita ta aka bincika babu sai ta ba Allah ba mu kudin ka babu garan hannu dubu da gaske kana da ya rika kai ake ta tafiya har da aka kai yin imamu Buhari su kada matarsa aka yi ya sauka da ya sauka shi ma ɓarawon nan sai sauka don jirgin sun zauna suna tunanin mace hanya ta yaya za su yi mata kuma ta ina za a kama ba kowai a ni ya karbi zurin kenan ba su hukuncin kowa ba a nan kuma ya zo ne sanadiyar neman wani hadisi ko wani hadisai da ya tantance ya tabbatar da ni ta tabbatar su da ingancin ko sun gancin wai sai ɓara ne ya dawo baya sai dai sabai sai ke ba Allah ina kuɗin nan naka dinari duka a kuɗin ka ne ita ai ba kai ba kai ne kake da kuɗin dinari dubu ba yake kuɗin ka ne da shi ne ku kai ce wai ki ba shi hakuri don Allah ki hakuri ya ki ce yake ka ji kisan sai wuce ka da ki to kaga irin waɗannan matsaloli magabata a kunna musu feri daban-daban su shiga matsala ya fi su tura masa sai dai kawai a bar ma Allah komai subhanahu wa ta'ala imam al-barbahari kuma na fada da cikin malamai magabata wanda sun sha wahala wajen isar da sako da da'awa wanda da karanta maganganun sa kana za ka tuntuwa a tafi da kan a babu tafi ba daga kafa ga wata makala da yake faɗawa wadda muke tudu fahimta wanda al'imam wato al-fawzan abdullahi ibn fawzan wato yayi wa magana sharhi yayi sharhi ya fada da zantan ya fito da matsalar fili ya kara haskaka amma ga nan sun imam al-bukhari da yake annabina inna ma ja'a min qibalillahi eh shi addini ka sani ya zo ne daga wajen Allah babu wanda ya tsara addini sai Allah tabaraka wa ta'ala lam yuda ala aqulul rijali kuma Allah bai tsora addinin musulunci ba akan hankulan wa'ansu mazaje ba cewa su ne za su jagoranci abin abin da a kai su za bi yace Allah bai wannan ba an gane wannan da kyau sannan yake wa ara'ihi Allah bai tsora addini akan ra'ayoyin wa'ansu ba da sun mutane ba ba ra'ayi bane yasa duk wanda yake maka zaka ji jahili ya ta addinin ma ra'ayi ne duk wanda ya faɗa haka in mai ilimi ne ya kafirta in jahili ne suka baki uzurin jahili amma addini ba ra'ayi bane ma kana lakum rafiya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا هم to kaga yi musulunci ba ra'ayi bane duk wanda zai sa kake ganin mutane suka dauki musulunci kamar siyasa kamar fatin siyasa kawai mutum zai kirkiro abinsa ko kuma ya dauki tawaga kawai a kan wani ra'ayi shi kenan wai addini yake ne to ba wai addinai an ba ba akwai addinai amma musulunci shine musulunci yawa idan ba shi kai ba babu yadda za a yi auren Allah ka karbu inna dina inda Allah ya islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نفس الشيء ذاك أنا يجي الله بأجل بدور الدين أتاهم كل مدى جيبا رأي ويجب وإلمه عند الله علم الدين ينا وزن الله وعند رسوله ينا وزن من الله لألا يبين مدى الله يكون جمع annabi ko addini ya jama'a masa qur'ani ya masa bayani da haka idan kana son bayani daga daga addini da sai ka tuntuɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hadisan inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu magana ta kai jama'a masa qur'ani Allah ya ce mu za mu maka mu tara maka shi ake sannan mu za mu karanta maka shi qira'atan wa tilawatan da haka in muka karanta muka qur'ani ya muhammad ta hanyar jibrilu fattabi qur'anahu ku bi karatun jibrilu ai qira'ata thumma inna alaina bayanahu sannan bayanin su kuma Allah yake muza bil masa to kuma Allah ya riga masa dan haka wa ilmuhu inda Allah ilmin sanin addini ilmin addini na wajen Allah wa inda rasulihi yana wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah fala tattabi shay'an bi hawaka kai dan adam ko kai musulmi تركب بي كوم سعر ذرته تركب بي وانا ابو كومي كان تركب سعر صلى ده صار مرتيا فتم رقى من الدين تركب فكي بقى الدين كاتن يكون في بنجا فتخرج من الإسلام تيك فترق مسلمتي كيف إيه فإنه لا هجة لك باب وتهجة أجريك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته السنة hakika annabi ya bayyana ma al'umma ta sunna tiryan tiryan wa awdahaha li ashabi ya haskaka ta ga sahabbansa wa humul jama'atu kuma su ake kira al jama'atu wato jama'atu ahlus sunna ko ahlus sunna wal jama'a wa humus sawadul a'zam su kira tawaga girma wa kuma al wa idan an ce tawazul a'zam ana nufin gaskiya da masu ita su ne tawazul a'zam Allah ya sa mu cikin faman khalafa ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sa masahaban manzon Allah fi shay'in cikin komai ne min amurji na al'amarin addini ka sa'a masa habbai komai ka kanta zabawa to sai ma yake fakari kafara wanda ya haka ya kafarta da sai dai bayanin da ya kamata mu tsora a nan shine ba dukkan abin da in ka saba kake kafiri ba amma in ka halitta abin da ka sa'a wa sahabbai na addini to kana kafinta wannan shine bayanin da ya kamata a fahimta an gane wannan da kyau to wannan shine nassin da al-imam al ya faɗa kuma littafin da baki daya ya yi shi ne a kan manhajin sunna wato akan tafarkin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran kiransa manhaj ahlus sunnah wal jama'a to sai al-imam Abdullah ibn Fawzan ibn Fawzan da yazo sharhi kan wannan makala sai ce addini inna ma ja'a min indillahi fa huwa alladhi shara'a ad-din subhanahu addini shine abin da yazo daga gurin Allah wanda kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'a da tabbata ga Allah falaisa da ahadin babu ga wani mutum babu wata dama ga wani mutum an yi sharra'a dinan ya shar'anta addini lam ya azam bihi Allah ko lam ya azam Allah bihi wanda Allah bai yi izini ba wato kai musulmi ka fahimci musulunci da kyau ba ka wata dama ba babu wata majala babu wani gab da aka baka na ka kawo wani abu da sunan addini abin da ba Allah ya izini a kai za ka ɗan bid'a ka fahimci ka fahimci bid'a da kyau ka fahimci menene ake shiga bid'a babu wata dama da aka baiwa wani mutum ya zo da wani abu ba da izinin Allah ba da sunan addini sai Allah ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ko suna da wa'iz abun tarayya ne shara'u lahum min ad-din Wa'inda suka shar'anta musu wani abu na addini wasu ne suka tsago maka ko suka kaddaro ko cikin sai zama tamkar addini a wajen ka Allah ke ko kuna da dole shar'u lahu min addini wa'inda suka shar'anta musu na addini ma lam yu'azzim Allah abinda Allah bai izini ba da haka duk abin da babu izinin Allah babu izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa to ko kai ke bayyana wa addinin musulunci wannan abin da muke so ku fahimta wannan ta gani ta annabi ce man man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa eh fa huwa raddun duk wanda ya aikata aiki da ba umarnin mutuki to ka dauki ayar da hadisin ta hada su an lahum shuraka'u shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah kaga ma lam ya'zam bihi Allah shine man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aikin da ba umarnin Allah ba umarnin annabi annabi yake fafo rabbin an mai masa da kayansa ai mardudun ala sahibi an mai mai aiki da kayansa Allah bai da bukata sana manzon Allah bai koyar da abin da kafana abin da ke yi da haka ba a bukatar ko miskar garin ka zo da abin da ra'ayin wani ne ko naka tunanin wani ne ko naka gani ya kamata wani mai ko ba a addini a haka an gane wannan jama'a da haka anan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa babu yadda za a yi wani shar'anta wani abu da suna addini zama addini in dai Allah bai izini ba malik hada istinkarun wa tahzirun wato wannan istinkari ne Allah na mutu ne yana kuma gargadi da razani da waɗanda suka kirkiro wani abu ko suka ɗauko wani abu na son zuciyarsu ko na waninsu da sunan addini faddinu huwa ma shara'a wallahu wa wallaga huwa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam jama'a me ake ce ma addini musulunci addinin musulunci shine ma shara'a wallahu abinda Allah ya karanta da kanka wa wallaga huwa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya isar da sakon abu na sosai wannan shi yake cewa addini duk abin da ba shi ba wallahi ba addinin musulunci bane ba duk jama'ar da suka taru suka ba su suka ba suka mara masa baya suka yi goyon bayan abin aikin banza suka yi mutane ku fahimci wannan da kyau addini abin da Allah ya shar'anta manzon Allah ya isar sai na ta ga wani mutum da muka samu a kasar wani dattijo ne wani wani tsoho wani babban shehi da ake kafa baki da aka zo kan magana maulidi da sauransu sai ki ta su ba ruwansu da annai da yi ba amma ina annabi ya hana kabar ba ruwansu da annai da yi mu ko abin abinda ake ce ma dini ma shara'a Allah wa ballagahu abin abinda Allah ya kiranta manzon Allah ya isar yanzu manzon Allah ya isar maka kai da Allah manzon Allah ne duk duniyar ɗan bida su ita fadi manzon Allah bai yi ba ta haɗu biki ba ta ga ɗan ba wane ne bai yi ba to shi ke tun da ba yaushe ya zama addini haka abin da muke so mu faɗa ma duniya taddinu huwa ma shari'a Allah addini shine abin da Allah ya shar'anta da kansa wa ballagahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kun manzon sa ya isar sai yake ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'ti bika min an-nas kuma nan Allah ya ce da annabi ya kai wannan manzo ka isar da sakon abin da aka aiko da ka isar har idan baka isar ba wato ba'ana in ka rage wani abu ka wada ba to ba ka isar da sakon Allah da ya aiko ka ba inda za zai rage wani abu Allah yake ka isar Allah ya isar maka ga mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da yazo hajjin ta na karshe da bai sake hajji da musulmi ba hajjin wada ya nike cikin jama'a duk duniyar musulmi ta taru a wannan lokaci wanda Allah ya tsaga hannunsa yana ce wa sahabbansa yake ku yi ku koyi ayyukan hajjin ku daga gare ni wataƙila ba za mu sake haɗuwa da ku ba sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masaniyar ila shekara ba zai sake yin wani aikin hajji da musulmi ba ku koyi aikin hajjin ku ku zo nima na manasika ku ku riki ayyukan hajjin ku daga gare ni ku koya dan wataƙila ba za mu sake haɗuwa da ku ba sallallahu alaihi wa sallam da haka yake ce wasu habanta shin na isan muku da saƙon Allah suka ce ballaka ya rasulullah ya manzo Allah ka aikar ya faɗa har sau uku da haka sai tsaga hannunsa kuma ce Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah ka kira maka fadin da yake yi da ka annabi yayi kenan ya isa da sako kuma ga bayani mun tabbatar da ya isa da sako bai rage ƙari anan shine rabbi da maganar wancan dan bid'an da ke cewa wa ruwan da annabi bai maulidi ba amma ina ya hana bari yake wa ma min shay'in yuqarribukum ila al-jannati ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما من شيء يباعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه ما جاء لك باب ولا أبو كودا من شر الرسل والذي كسن تدفوا على الجنة yayi santar da ku daga barin wuta ba kina umarci ku tushi jama'a ana gina jau سمعت ما من شيء يقربكم إلى يبعدكم من الجنة ويقربكم إلى النار إلا نعيدكم عنه باب وانا أظن الرجيم تنتدكم الجنة ya kusantar da ku ga wuta ba ce sai da nan hane ku daga bane to ka yana abin da annabi ya yi kai da kake cewa ka tara mutane jahilai kana fatar da su kana wauta kana faɗin abin da kake da bilisanin cewa ba ruwan ku da annabi bai yi maulidi ba amma ana annabi ya hana yanzu ne aka rage maka anan duk abin da zai kai ga ajiyar da Allah yake kira nan umarni umarni ne in dai zai kuma tukan dan kuma abin da zai kai zai nisantar da ku ga wuta maza Allah ya ce da na hana ku daga bari ka gaya mai abin da maza Allah ya yi yanzu kenan kana tumar manzan Allah ya rige wani abu yan dai a kuna tumar Allah kuna tumar manzon Allah bai kika ba fa inna mas'alatun Hadira, matsala ce mai hatsari na gaske ka tuhumi Allah ko manzansa domin wannan tuhumar manzan Allah ne da ke nan ana tuhumar manzan Allah bai zai ba kuma ga abin da Allah bai faɗa yanzu waɗannan hadisai bil mukarrafun yaya za ka yi da su ya za ka yi da su da haka ku fahimci menene addini huwa ma shara'ahu Allah wa ballagahu rasuluhu shine abin da Allah ya shar'anta manzan Allah ya yi shar'a هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه wannan shine addinin da Allah ya fara kin sace shara'a lakum min ad-din ma da karanta a lokacin da shara'a lakum min ad-din shara'a lakum min ad-din ma lahu ما ما وصى به ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وما يستوي إليه من يشاء ويستوي إليه ba su kawai ubangiji ta ala yake shara'a lakum min ad an shar'anta muku shara'a ta daga addini jama'a wa kin shar'anta addini wa kin shar'anta doka addini Allah shara'a lakum mun an shar'anta muku min ad na daga addini ما وصل به إلى أجندة أتى والنبي أتى ما ما وصل به نوح إلى أجندة أتى والنبي نوح والسلسلة به كين أمرني والذي أوحينا إليك da abin da kai annabi muka yi maka wa'ayinsa zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahima da abin da muka wa annabi ibrahim wasu ci da shi shine ubannin na addini yake wa musa wa isa da annabi musa da annabi isa an aqimu dina ku tabbatar da addini ku tsayar da shi ku tabbatar da shi wala ta tafarraqu fihi kada ku rabu a cikin kuma abuna jan wasiyar da Allah yawa wa inna annaba to wannan wasiya din hada huwa shari'atul anbiya ita ce shari'ar annabawan Allah khususan haula il khamsa musamman biyar din da muka ambata a karkashin wannan aya da Allah ya saukar ulul azmi wai da sune ne manyan manyan manzannin Allah hada dinuhu wannan shine addinin su abin da Allah ya karanta faman hada an huduwan da ya gane ya karkace daga barinsa a wasu talafa an ko ya saba a cikinsa halaka wa dalla ya halaka kuma ya wata jama'a mun ji da wanda duk ya karkace ya sa'a ma haka ya bata kuma ya halaka wa huwa mabniyun ala tawhidillah an gina addini ne akan tauhidin Allah kadai ta Allah wa tarku ibadati ma siwahu biyin watsi da barin abin da ba Allah ba wa taqayyud bima shara'ahu Allah kuma aka kayyada addinin da abin da Allah ya karanta ba da abin da wani ya karanto ba jama'a ba gane wannan da kyau wal isti'adi amma harramahu Allah da nisantar abin da Allah ya haramta hada huwa din wannan shi ke to addinin musulunci in ka fahimce shi aka gine addini in ma baka fahimta ba to baka fahimci menene musulunci ba wannan shine addinin addinin gaskiya qawluhu magana imamun zarbu khali da yake lan yuza ala uqul ar-rijal wa ara'ihim sai al-imam Abdullah ibn Fawzan yake cewa laisa dinu masta hasana gudu jalu karka ɗauka musulunci addini abinda wasu mutane suka ce da kyau kashin za su cewa da sai da ganin wannan abin kasu yana da kyau to ina da kyau a wurinka a wurin Allah yana da kyau ganin kyansa a wurinka shi yake tabbatar da a wurin Allah ko ko ganin ya dace a wajen ku ku masu kafowa shi yake nuna cewa a wurin Allah yana cikin don haka addinin musulunci laisa dini masta hasana hurrijal addini ba abin da wasu mutane suka kyautata shi bane ba suka ke yana da kyau aura auru ko abin da suke gani ta muna ganin in an yi kaza kai awa da kuke ce kuna gani ku awa Allah ne za ku a gani annabi ne za a nuna ma za ku nuna maganin ku wannan shine shishigi da ilhadi al-ilhad huwa al-mailu an al-haqq ila al-batil duk lokacin da kaji mun ce mulhidi mulhidai to su ne waɗanda suke karkace wa gaskiya zuwa ga karya karkace wa gaskiya zuwa ga abin da ba gaskiya ba wannan shine ilhadi Dan haka ba wai muna gani bane fa inna hada laysa dinillah muna gani ko yana da kyau ba addinin Allah bane ba ya taɓa wa addinin Allah an gane wannan da kyau hada dinin naki wannan shi ake cewa addinin mutane ko da kuka kawo ko kuka kawo ko kuka ɗauko addinin kuke nan amma ba na Allah ba da ka ku yi kai abinda duk kuke kai nan ku sani kuna addinin zuwa da kanku ne ku kuka an ma kanku ku kuka tsara ma kanku ba Allah ne da manzo suka tsara muku ba da haka ya zama addini haza dinin nan wannan shi ne addinin mutane allazi kuhu wanda mutane suka haddazo suka kikkiro suka bibbiyo suka kira mun su mabiya suka bi su akan duk ga boke nan gaba ɗaya babu tarikar da Allah da manzo suka umarni ita gaba ɗaya kwandam duk gaba ki ɗayan su barka ka ɗaukawa a kowace ɗariƙa mai so saboda wai na jiki malam yana cewa wai Allah ya kulli Allah ya ce la Allah wasaqamu ala tariqati la askainakum ma'an kadaka wai Allah ya ce da za su tsaya kan dariya ka gani sai yanzu in ba Kare na, in ban da hankalin mutane yau aka yi da nike tijaniya tambayar ma farko ta yau ta zo da tun da Allah ya ce wa Allah Allah wasa kawo ala tarikati shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da wani abu tun daga shekara ta dubu ɗaya da wani abu aka shar'anta addini ake addini wai yanzu kan Allah ya saukar da ayan nan wai yanzu kana cewa wai Allah na nufin da ka tafi gari da Allah akwai yana hankalin da wuce wannan to kuma da kace ɗari ka tafi gari ai kai yayin ki kada da son ɗarikoki akwai rufa'iyya a wani wurin ma ba a san taka ba ita aka sani akwai bakitiya a wani wurin ita aka sani akwai kitiya akwai saba'iyya akwai na ita mandiya ga su ba ɗiniya wanda ba suke da wani shugaban da suke ba su matsayin Allah fa hakum wa anta wahid al-qassar fa ka annama anta nabi muhammad wa ka annama anta ذلك al-anam wani shugaba ne suka ba shi matsayin Allah dan ba ɗiniya shugaban ba ɗiniya sai ka ba ɗiniya to duka sunan da yawa amma sai san zalunci kake wa wai wai dari kake tijaniya Allah gani tijanin nan da ba a haife shi ba sai bayan girman da ana shekara dubu wato ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sannan aka fi gani. kuma shi kenan duk addinin da aka yi duk musuluncin da aka yi a da ya roshe yanzu ne za a addini mu karɓi kenan ko da aka yi ya kamata ku ji tsoron Allah wannan maganganun da muke ba muna yi zan mutum samu ka haushi ba wallahi sai dan ku gane kuma ba ku gane ba gaskiya ce ba ku san ku bi amma muna yi ne dan sai to da suke dun ku ido ne Dan duk aƙidar da ba ta musulunci ba haka take ijimin eh, ainihin san sun mace ba ne cewa aikin rufe ido gabi ne awul jahalata ummul taqwa lakin da islam ya kuma kula hadin sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-musyrikin wannan hanyar musulunci kenan ita ce tabarkin Allah kama duk abin da ba musulunci ba kawai kira aikin ido ne da za ka jima mu fahimci wannan da kyau in ka ce wai Allah la'alla wata kamu ala tarikati ala tarikati islam la ali la ala tarikati tijaniya aw rufa'iyya aw nakasabandiyya aw bukifiyya aw tufiyya aw batiniyya wa ma ila dhalik ba wa inna ko Allah kenan ba hanyar musulunci da mutane za su tsaya ta hanyar musulunci daidai wasu kan kama umar da kenan wa man taba ma aka wala ta daga innahu ba ta amalu na basir la'allahu ta kama ala sarikati wannan ita hanya da Allah ya umarni wasu kan kama umarta annabi ka tsayi kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma aka duk wanda ya tuba ya dawo daga barin shirkar sa da kafirci da gidan yake musulunci da shi ma ya tsaya kamar yadda aka umarce ka wannan shine da Allah ya kama mu ala tankifi ala islam ba la la ala tankifi tijaniya au gairi wannan ma zalunci ne ka karkatar da lafazin qur'ani gairi muradullah ba munufar Allah ba babu zaluncin da yake wannan to wannan kuskure kuma kalma ce khatira mai hadari da su ba daidai bane ba dan haka anan addini bai zama abin da mutane suka haddasa suka jiro ba amma dinin lahi azza wa jal amma addinin Allah mai girma da waya huwa alladhi yunsabu ila Allah min ad-din shine abinda da ake danganta shi zuwa ga Allah na addini Abinda duk ba ka iya danganta shi kace Allah ne yake ko annabi kar ka ce addinin musulunci kake kana je wani kinan ka daban dan haka addini yunsabu ila Allah min ad-din illa ma wato shine abin da ake dangantawa na addini daga ga wato mace danganta shi zuwa ga Allah min addini na addini illa ma shara'ahu <clears throat> illa ma shara'ahu ala lisan rasulihi babu abin da za a danganta na addini zuwa ga Allah shi abin da Allah ya karanta wanda manzon Allah ya bayyana akan hannun annabi annabi Muhammad ne ake fahimta addini na musulunci annabi ya ce ai ya yi hani a hannu iyakar addini kenan wa ma shara'ahu ghayru abinda wani Allah ya shar'anta la yunsabu ila Allah ba a danganta shi zuwa ga Allah sai ma da kaskace dariƙar wani hanyar wani to ina ruwan mu isa ai sai ka in dari in hay ai sai ka ce dariƙullah ko ba ka samu dariƙullah ba ka samu a sai ka ce sabilillah sai dai ka ce sabilillah ko wajen ba da taimako ko sadaka ya ake cewa fi ka gana ta fi dariqillahi wawa sai akwai dariqa to ai ma hanyar banza ce na dariqa jahannam ga suna aya nan a cikin suratul dab da ta san cikin suratul nisa'i من الذين كفروا وصدوا عن سبيل ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا هو جدا نمر تدور سورة النساء to don haka a nan sabilin layi ta hanya la ke sa tun a dazurin ke gaya mana cewa ita hanyar musulunci kun hadihi sabili a da'u ila Allah ala basirati yake ana wa man tabani wa subhanallah wa ma ana min al Ka ce wannan ita ce tafarki na hanya ta in ji manzon Allah Allah yake ki ga hanyar sanan adabu ila Allah ina kira daga wannan kan wannan hanya zuwa ga Allah ni annabi Muhammad wa man ittaba da duk wanda ya bi in ji manzon Allah Allah yake faɗa ma duniya sannan wa ma'ana minar musulunci na bala daga sun masu tare da Allah da mu kun kun tare da Allah da wa'insu kun shar'anta kun kun nakalo kun yi abubuwa da dama kuka gwamaya kuma kuka ce dole wa wannan addini ne in an bincike sai an bi da ajiya da za ka da Allah ta kama da tarike da tarike sun islam duk tafsirin da ka dauka in ban da irin nasu na san rai duk tafsirin da ka dauka za ga tafsirin Allah ya ake yi ana nufin dariƙatul islam hanyar musulunci amma kun tara jahilai kawai kuna ga musu wai Allah yake da an tsaye kan dariƙa da an da Allah ya gamu ruwa wannan ba zalunci bane ba cin amanar musulunci bane ba jama'a da haka ma shara'ahu ghayruhu abinda wani Allah ya shar'anta la yunsabu ila Allah ba a danganta shi zuwa ga Allah wa inna ma yunsabu ila man ila min ilanin min shara'ahu akan danganta abin zuwa ga wanda ya shar'anta yasa aka ce ɗari ƙarwa ne ɗari ƙarwa ne kuma abin da muke tambaya kullum ku da kuka ce wai dari kunnan kuna shafi musulunci ne kai ka ke hanyar wani shi wani ina ya samu hanya shi awa dan wake a supermarket shi awa sai yaya aka yi samu hanya ni abin da ka bani mamaki na wai sai ake wai hanyar wani shi yaushe ya samu hanya waye ya ba shi hanyar to ai annabi muhammadu ne ya ba ki jari ki ta rika ki jariya suka haɗu a ina a morocco banda da na hankali manzo Allah ya bar duniya da shekara dubu da ɗari ɗaya da hansa a haifi mutum sannan wai ya sake ba shi wani abu duk da jiratul arab gaba ɗaya ba wanda annabi zai ba wani abu sai a morocco ko senegal ko abu sambuli wata rana kai ina hankalin ke ne ko ƙarya za ka yi ka yi ƙaryar da kila tana kafuwa za a fi ƙaryar da ƴan da ta haifar kawai ba an san ba ta kafuwa ma irin wannan ƙaryar ba za ta kafu ba mutumin da bai zamani da annabi da sabonsa bai ba da tabi'ai bai ba tabi'i tabi'i da asaba tabi'i na bai ba su imam maliki da suka zo duk rasul da kan shekara ɗari bakwai da wani abu ko takwas amma shi nan kuma sai a ce da kai wai a wancan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam da dadewa wai da mutuwa da kawai ko ya tashi ya bata gana wata hanya shi nan wai an miki za a ce hatta da haka akan shar'anta abin da wani ya tsiro zuwa gare shi kamar kungiyoyi ne na sha magana duk inda ka ji kungiya akwai masu ita duk inda suke a duniya duk inda suke a masu ita da haka idan ka sa'a ma tsarin masu ƙungiyar suna iya korarka ko bai yiwa ta ce an kore ta kama a jini ba a wanda ya ce kore ga jini idan mai ba ka fahimta ba ka fahimta yanzu ga haifa bala'in inda muka janyo wa mutane wasu suna ce muku Allah suna ce malaman su Allah kuna ji amma da amma gana jinsu sai wannan ɗan hakika sai ma ɗan hakika ne don tare da sun kake duk ɗan tijjaniya ɗan hakika ne in yake ƙarya ne zo mu zauna da littattafan da suka suka rubuta da hannunsu mu gani in hakika ba ta so ba shi shehin da kake bi mu yake alkaulahi mu yake yake azzakiru wa zikiru wal mazkuru wahid ko baka karanta ba menene hakika to ya ke mai zikiri kamar kai kenan da shi kanta zikiri da wanda ake wa zikirin Allah ke yake duk abu guda ne wato ɗaiɗin nan Allah ne ta zo na aƙidar wanda ta luju kowa ma Allah ne tana ya zama Allah Allah na ya kwaɗewa ya zama kai jama'a mu kalli ba in da hatsarin da muke kuma malaman ba ku yi tsokaci ga ba yana na a tafsirin alkawalai in ƙarya ne ka ɗauko da sauran maganganu ya faɗa wurare daban-daban kuma wannan ita aqidar da sai wajen arzi وما الكلب ولا الخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيسته ku karanta ko kuka rubuta suka ce kare da alade Allah ne fasto a kyautanta ma Allah ne alhalaj babban sufi ne da ya haɗa a wata rana haka ya tsaga alkubbar sai haka da hannu yake ma fi hajji dabba illallah wai ba wani ke cikin wannan alkubbar sai Allah wato sai wato shi maqalatul kufuriyya wa shirkiyya maganganu na lafiyarki amma an fito an ba za ku ce wai ana tsokala don me ba za mu karanta ba don aka rubuta don aka faɗa yaya ba za mu faɗa ba mun gani an kalan an rubuta ku ji nan maganganu na ingilanci kwana kwanan nan yanzu ana cin malaman ku Allah na faɗa shek na bibi na zaria an ce shi ma Allah ne abdullahi mai kano shi ma Allah ne shek da kuma ɗahar bautu shi ma Allah ne duk an ce muku Allah waye ne ta cikin ku ya inkari yake kafirci a kai ba shi kuka yi ba ba ku jira daɗin abin da aka faɗa ba ke in ƙarya ne ta faɗin yana nan yana nan a hankalin mutane wani bala'i da kuke so ku dawo mana sannan kullum wa so wa wahabiya mana wahabiya hmm? ka kalli halin da kuna zalimtar musulunci da musulmi kuna zagin ahalin suna wal jama'a alhali kuma su kike ce mutane kul atiu Allah wa atiu rasula ku bi Allah ku manzo Allah su kike ce mutane wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagh mubin amma kullum ba ku da abin zagi da duka sai ahlus sunna sun hawa islamiyya suna karantar da su da mata kuka shiga kafirci gashi kuma yanzu kun shiga kafirci wallahi ka sanna haka aka taso nan wani tsafin banza ana kiran su za ka fana ba fana ko da wani katon banza shi ma ne wani suna ake masa ma nan ya fito yana cewa kasa din yana in kun ce ba ku da muna da shi yake cewa karatun mata kafirci ne zina ake da matan mutane yau da ku suna islamiyya suna karatun da matan ku yanzu ya ake nan kuma yanzu cikin kun zauna shi ne wannan magana cikin ku yake magana wai karatu karantar da mata kafirci ne mutanen da al'amarin su akwai mamaki wallahi in kana magana kan al'amarin addini sai ke mamaki yadda suke wato sai ke mamaki to ka gani ka gani wai makarantar ɗaya bauchi a kuma ɗahar bauchi sai su ta gani ahli sunna suna sa hijabi ana musu izini ana izini a kansu to ka kalli halin da al'umma take ciki ana son wallahi laula ahli sunna fi Najeriya la fasadat al-aqidah al-islamiyya ladayya al-ummah kullaha wallahi in ba dan ahli sunna a Najeriya ba wallahi da an da aqidar musulunci ga al'ummar musulmi gaba daya da yau kawai sai a wayi gari kawai ma kowa ma Allah ne amma aballahu an zalik da haka ya jama'a abin da zamu faɗa yana da yawa kuma babu lokacin zamu faɗe shi kawai abin da zan cike da shi a nan wanda nake magana a kansa zurzuba ilan abin nan ah, ولا يتوب إلى ولا يتوب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله ba a danganta wani abu na addini ga Allah sai abin da Allah ya shar'anta a kan harkar annabinsa ka jira annabi ya fara ka jira annabi ya umarni ka jira annabi ya hari wannan shine addini wa ma shara'ahu ghayruhu duk abin da wani wani annabi ne ko wani Allah ne ya karanta la yunsabu ila Allah ba a danganta shi zuwa ga Allah wa inna ma yunsabu ila min shara'ahu ana danganta shi daga man shara'ahu wanda ya karanta shi da kanta wallahu bari'un min ba Allah ba abin da wani ya ba Allah babu duk wani Allah ya barranta duk abin da kuka kawo na bid'a a ruwan Allah ne قال الله تعالى ألا لجوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ko suna da wani abokan tarayya ne da suke karanta musu wata shari'a ta addini abinda Allah bai izini ba malaman ku da shehunan ku su ne abokan tarayyar ku su suka karanta muku abinda ba daga addini ba har ka je wai sai yana cewa ba ruwan mu ga annabi bai yi ba ina annabi hana ai mun ga maka annabi hana mun karanta maka man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu ko baka karanta ba mun karanta maka ma min in yukadibukum ila al-jannati wai ba idukun anin nayi illa amartukum bihi wa min shay'in yubaidukum min aljanna wa yuqarribukum ila an-nar illa na'itukum anhu mun karanta duk daga annabi sallallahu alaihi ba za ka daina tijjani ba don ba za ka daina dariƙancin ba don ba za ka daina kagawa ba don ba za ka zama mabiyi ba kamar yadda duk duniya kowa mabiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam hada ma yanzu fa in asabta fihi min Allah subhanahu wa ta'ala wa lahu alhamdu ala fadli wa tawfiqi wa in aqsat wa min nafsi wa min ash-shaytan wa Allah al-azim li wa lakum rahim a nan insha Allah za mu girki kuma muka wada a jiya wannan shine karshen tafsirin mu na bana ina nufin na azumi kenan insha Allah nan za mu dakata da haka abinda muka faɗa daga farko zuwa sarki muka dace daidai daidai daga Allah ne a inda muka samu kuskuren daga gare mu ne muna fata Allah yi muna abuwa kuma ƙofar mu buɗe ce, duk abinda muka faɗa ko a rediyo ne ka ji ko a hansakin wani ka ji ko a wani kasir ka ji ka ji kana da ja ga abin da aka faɗa ba haka bane don Allah a mu a fili yake a bayyane yake masallacinmu majalis tauhidi a nan muka yi karatun babban masallacin na juma masjid yusuf rahman wanda aka fi suna masallacin kwangila duk lokacin da karfan ka faɗo ba insha Allah muna nan mutuka ba mu mutu ba za mu amsa kira in kai kira da idan Allah kuma tattauna ta addini ruwa ba ko bane a wurin mu kai bar mun mun san ka zo mu tattauna da kai don gaskiya ta bayyana mabiya da gaskiya su tsira Allah ya kaddara haka za su yayan uwa ina wa ta wannan mu fatan alheri ubangiji ala su bai da hada mu a wannan shekara muka gabatar da irin abin da muka iya gabatarwa muna fatan Allah ya hada mu shekara ta gaba ya sake hada fuskokin mu mu sake faɗin irin abin da muke da iko mu faɗa gurgurin iyawa Allah ta'ala ya saka ma kowa da alheri ya jama'a mu gidan tsira Allah ya sa dukkan faɗi tashin da ake mu dace da rahamarsa Allah ka nisan fitar mu daga azabarka muna da zuwa gare ka muna kuma neman amsawarka ubangiji ta Allah ta amsa mana Allahumma a'tina min alkhair fawqa ma nabda واصرف عنا من السوء فوق ما نحن اللهم على قلوبنا برجائك وقطع رجاءنا امن سواك اللهم انك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك السكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين